Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis biyu ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud mataimakiyar ministan tsaron Ukraine ta ce an tafka kazamun fada a Solidar to amma sojojin Ukraine sun nuna turja. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga kasar China da ta yi karin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar. Sannan Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani tsohon mataimakin ministan tsaron kasar kan tuhumar leƙen asiri ma Burtaniya. To labaran duniyar kenan masana tattalin arziki na ci gaba da tsokaci bayan da babban bankin duniya ya ce tattalin arzikin duniya zai fuskanci mummunar tawaya to ko waɗanne matakai ya kamata ƙasashe masu tasowa kamar na nahiyar afirka su ɗauka musamman a yankin afirka dole ne a kula da wato ayyukan da ake da su a rike su hmm. sababbi kuma a kirkiri su wannan abin ne ke ba da kirkirar ci gaban tattalin arzikin kasa kasashe masu tasowa wannan su rage cikiyo ba su suka za kuma mu leƙa gane inda za ku ji ra'ayi mabambanta da ake bayyanawa bayan da wasu gaggan jam'iyya mai mulki ta npp suka nemi a tsayar da mataimakin shugaban kasa dr mahmudu miya da alan chiramantin a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa ai mu npp mu huta kenan kamfe mu ma zai muna sauki ne zai haɗa su gaskiya zai riya za kuma mu kawo muku shirin lafiya a jiki da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da muke samowa daga shafinmu na imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliyar yau dinnan Alhamis ta ce an tafka kazamun fada a Soledar to amma sojojin ukraine sun nuna turjiya maliyar ta yi wannan bayanin ne kwana guda bayan da aka samu bayanai masu cin karo da juna kan kowaye ke iko da wannan gari na gabashin ukraine ministan tsaron amurka leo austin jiya laraba ya kira gwabzawar da ake yi a solidar da ba a san macituwo ba kuma a fagen daga mara takamaiman yanayi da komai na iya faruwa a daidai lokacin da ake samun rahotannin da ke nuna cewa garin ya fada hannun rasha yage ne prezigon jagoran rundunar sojin hayar rasha ta wakna jiya laraba ya ce dakarunsa sun kwace ilahirin wannan gari na kar ma'adinai kuma sun kashe sojojin ukraine 500 a ƙazamin faɗan da aka yi Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta ce ta ki kira ga kasar China da ta yi ƙarin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a ƙasar. Yar wato har yanzu dai hukumar WHO tana mai imanin cewa adadin mace-macen da ake bayarwa daga China ya yi matuƙar ƙasa da adadi na haƙiƙa. Wannan ya kuma shafi yadda ake fassara al'amuran. kuma akwai buƙatar a ƙarfafa gwiwa ma likitoci da jami'an gabatar da bayanai na ɓangaren kiwon lafiya na gwamnati da su bayyana abin da ke faruwa game da cutar a maimakon a kashe musu gwiwa abin da michael ryan daraktan sashen matakin gaggawa na who ya gaya ma manema labarai kenan ryan ya yaba da ƙoƙarin china a wajen samar da ƙarin gadaje a ɗakunan jinyar masu tsananin ciwo da kuma amfani da magungunan kashe kwayoyin cuta tun a matakin farko na jinya rashin bayanai sosai daga china ya sa wasu ƙasashe da dama sun shiga buƙatar gwaji daga matafiya daga china To nan gaba kaɗan Ibrahim zai dawo da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci tun bayan da babban bankin duniya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin na duniya ya ɗauki hanyar dukushewa. To ko waɗanne matakai ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su ɗauka don kasancewa sun zauna cikin shiri? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Malam Yishau Aliyu wanda ya fara da bayani kamar haka. gaskiya ne eh, babban bankin duniya na da kwararrun da suka yi hasashe kasa ƙasa kuma hauhawan farashi ya shafi tattalin arzikin duniya talauci ya karu a duniya musamman ka ɗauki najeriya inda aka samu sama da mutum miliyan ɗari da talatin da uku wanda suke cikin matsanancin talauci to haka yake a kasashe da dama musamman kasashe masu tasowa to amma eh, mu abin da muka fi nazari a kai shine babban bankin yakan yi nazari hukumar lamuni ta kan yi nazari sai dai daga baya kuma alkaluman da sukan yi nazari da su sukan canza to muna fatan alkaluman a cikin shekarar za su canza saboda wasu dalilai na tattalin arziki musu. Hmm. To yanzu kamar waɗanne irin matakai ya kamata ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka ya kamata su ɗauka don kaucewa ko kuma sassauta wannan mummunan tasiri da zai shafi tattalin arzikin na duniya. kamar misali zan baka misali kamar a kulle iyakoki na kasashe masu tasowa tsakaninsu wanda wannan abin yana yin tawaya ga kasar da ta kulle da kuma kasashen da aka kulle ma saboda a gaskiyar magana shine kamar a kasashen afirka akwai yarjejeniyoyi da aka shiga musamman na africa continental free trade agreement hmm. wanda ya yake so a buɗe tattalin arzikin afirka saboda kasuwanci tsakanin waɗannan kasashe yana samar da da sababbin arziki kuma yana ƙara faɗaɗa arzikin waɗannan ƙasashe sannan kuma idan suka ci gaba da amfani da waɗannan dama aka zuba aka gina abin da ya shafi zirga-zirga na hanyar motoci da hanyoyin jiragen ƙasa duka wannan zai taimaka ma zabar da tattalin arzikin ƙasa kamar yadda muka gani a yankin turai wanda tun lokacin da suka gane cewa dole sai sun buɗe iyakokinsu sun yi kasuwanci tsakaninsu duk da suna da bambance-bambance ko dai na siyasa ko na yare ko kuma na wasu abubuwa da suka shafi tsarin tattalin arzikin kasa amma sun daure suna ta tafiya bai daya mu ma haka musamman a yankin afirka dole ne a kula da wato ayyukan da ake da su a rike su hmm. sababbi kuma a kirkiri su saboda idan an tara an tattara wato abubuwan da ake kasuwanci su ne ta kuɗi wannan abin ne ke ba da ƙididdigar ci gaban tattalin arzikin ƙasa sai dai kawai abin da muke so mu daɗa tsokaci a kai shine kasashe masu taso wannan su rage ciciyo ba su suka kuma su rage almundahanin da kudaden da aka samar da tattalin arzikin. Malam Yushau Ali kenan daga Najeriya yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya. To Mahmud, Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani tsohon mataimakin ministan tsaron ƙasar wanda ke da takardun shaidar zama ɗan ƙasa na Burtaniya da Iran kan tuhumar leƙen asiri ma Burtaniya a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Laraba. Burtaniya ta kira hukuncin kisan da aka yanke ma Ali Reza Agbari sharrin siyasa sannan ta yi kiran da a gaggauta sakinsa. agbari ya kasance aminin kud da kud na Ali Shamhani wanda yanzu shine sakataren majalisar koli ta tsaron iran wanda kuma ya yi ministan tsaro daga shekara ta 1997 zuwa 2005 lokacin da agbari ya zama mataimakinsa ya kasance ɗaya daga cikin muhimman masu aiki ma hukumar leƙen asirin birtaniya a iran waɗanda ke da damar zuwa wurare masu muhimmanci a ƙasar a cewar ministan harkokin cikin gida na iran ya kara da cewa da cikakken sani da kuma niyya agbari ya samar ma hukumar da ta kasance abokiyar gabar kasarmu bayanan ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana damuwa kan abin da ta kira tashe-tashen hankula da kuma danniya gabanin babban zaben kasar bangladesh a wannan shekarar ganin yadda ake ta samun karuwar hare-hare kan shugabannin 'yan adawa da ma'aikata jam'iyyar awami league mai mulki ta yi alkawarin gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci ganin yadda duniya ke daɗa sa ido to amma tana saba ma wannan ikirari nata ta wajen ƙara daniya a cewar minakshi ganduli daraktan yankin kudancin asiya na ƙungiyar a rahotonta na ƙasa da ƙasa wanda aka buga a yau dinnan alhamis mutane da dama na zargin cewa jam'iyyar awami mai mulki ta su firaminista Sheikh Hasina ta tafka magudi matuƙa a babban zaben ƙasar na shekara ta dubi goma sha takwas. Jami'ai a Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun bindige wani Bafalasɗini har lahira a yau ɗannan Alhamis a yamma da kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya. Ma'aikatar harkokin lafiyar Falasɗinu ta ce an yi harbin ne a yayin wani samaman da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Kandaliya. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai siyasar kasar ghana bayan da ministan cinikayya da masana'antu alain chirimantin ya yi murabus domin cimma burinsa na siyasa an sake farfado da muhawara hada shi a matsayin abokin takara da mataimakin shugaban kasa dr mahmudu bawumia karkashin tutar jam'iyyar npp mai mulki a zaben 2024 lamarin da wasu suka kwatanta a matsayin bahaguwar shawara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da idris abdullah bako ya aiko mana daga accra cewar jam'iyyar npp mai ci ta dace a kan tsayar da mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu bomiya da tsohon ministan cinikayya da masana'antu alan cirmantin a matsayin abokan takara a babban zaben ƙasa mai zuwa ra'ayi ne da aka gabatar tun shekarar da ta gabata wasu jigajigan jam'iyyar npp kamar tsohon shugaban jam'iyyar freddy blay da tsohon minista kuma daraktan sadarwa na na akomiya da mamban majalisar dattijai na jam'iyyar wato hakman usu ajiman da shugaban masu rinjaya majalisar dokoki na kasa ce. sabon sabonsu suka bayyana wa kafofin labarai daban-daban ra'ayinsu kan cewa idan aka haɗa ta mahmudu baumiya da allan cirmantin suka zama abokan takara zai ƙara haɗa kan jam'iyyar kuma ya taimaka wajen samun nasara a zaben 2024 dr ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2017 sannan kuma mr allan cirmantin ya yi takara da shugaba a kufu ado har sau uku kafin ya lashe zaben 2016 suka ce 'yan takarar biyu da suka fito kudu da arewacin ƙasar sun cika sharuɗin shugabancin jam'iyyar wannan ra'ayin ya dace da na wasu mambobin sadarwar jam'iyyar idan har 'yan takarar sun amince da hakan sada ta musu bako jami'in sadarwa ne na jam'iyya mai ci wato npp wal gaskiya in wannan fe ya yi na support sosai saboda in wato aka fe suka samu suka fe na ce maka ya kawo unity ya gama kowa together kuma winning the 2024 election will be very very very very much easier for the npp party in dai har an samu eh, eh, tikitin baumia Kenya da Alan. Zuwaira Muhammad Bello ta kare muryarta ga hakan. Baumia Alan ticket, <laughs> ai wadannan powerful ticket kenan. Eh mu duka muna fatan mu same shi haka nan. Wannan na ya zama like, you know, power bank kenan. Uh, with Biunga, INEC ko NPP e, endorse, har su duka suka iya suka fahimci juna suka amince kamar za yaka. Ai mu NPP mu huta kenan. Kamfe mu ma zai muna sauki ne. Alhaji Aliyu Kabi ya ce kamar da wuya amma idan aka samu hakan zai yi kyau shi haɗa su gaskiya zai yi wuya amma aka same shi zai zama plus ma party in terms of unity of purpose zai zama ko plus in terms of their vote da za su samu a waje gaskiya za su samu sai dai kamar yadda shugaban masu rinjayen majalisar dokoki osece men sabon su ya ce ya nemi ra'ayin dattijan jam'iyyar kamar tsohon shugaban kasa john ajakum kufo da tsohon shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa kwajo impiani kuma dukkansu sun nuna cewa gwanda a yi zaɓe kamar kamar yadda aka saba dimokuraɗiyance a zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shi ya zaɓi mataimakinsa wannan ra'ayin ya dace da na abdul majid musa mai shari'a kan harkokin siyasa yanzu haka da muke magana constitution su ya ce wanda ya yi nasara duka fatin ya bashi hanya ya je doko cikin fatin mutumin da yake so ya zama mai mataimaki domin ne zai zama president nan da yake tunanin shi da ababen da shi yake ga zai yi shi mataimakin da zai zo ya taimaka mai ne kawai to cikin gane ga kuma akwai eh, tarihi da yawa da ke gwada cewa kamar wanda shi yake maga kujera in ma ya zama president yawanci mataimakin shi kusan dan hamshin shata ne bai da hanya su ababen da shi yake gani shi da abin da president ya ce shi zai aiki shi sa zai wuya. Baya ga Mahmudu Bawumiya da Alan Cirmantin akwai wasu da suka bayyana burin su na shiga takarar kamar ministan gona Dr. Osu Afure da tsohon sakataren jam'iyyar kwabna a Japan da dan majalisa mai wakiltar mazabar Asin ta tsakiya Kennedy a Japan da tsohon ministan makamashi Buachi Bauchi jako. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin lafiya uwa jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai magana ne akan tsarin iyali wato family planning domin ba da tazarar haihuwa. Bari mu ba wa bakuwar mu ta wannan mako damar gabatar mana da kanta. Sunana Hauwa Abdullahi Danbata, ni ma'aikaciyar jiya ce ko ma'aikaciyar ungozoma. ina aiki kuma da bayero university kano To za ki mana ƙarin bayani game da tsarin iyali wato family planning. Family planning wani tsari ne da ake yi domin samun tazara haihuwa ko tsara iyali ko kuma a samun tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa. Menene mahimmancin tsarin iyali? gaskiya mahimmancin yana da yawa basic din dai sai in ce ko kuma mafi mahimmancin shine samun tazara tsakanin haihuwa zuwa wata haihuwa mace tana buƙatar jikinta ya murmure ya dawo daidai kafin ta ɗara ɗauka wani ciki bayan ta haihu saboda process na haihuwa da ɗaukan ciki lokaci ne da ake samun canje-canje a jikin mace kuma yana bata wahala so idan aka samu tazara ɗin tsakanin wani haihuwa zuwa wani haihuwa ita kanta mace za ta samu lafiya da kuzarin da za ta ɗauki wani cikin na biyu shi kan shi ɗan nata zai samu daman da zai samu a shayarwa wadda yake bukata zai samu ya sha nono wadace kuma wannan nonon yana kunshe da sinadari kamar yadda muka sani wanda sinadaran kuma suna da mahimmanci wajen lafiyan yaro da kwakwalwan shi da jikin shi da komai dai abu na uku kuma a tsarin iyali wani tsari ne wanda misali idan mace tana da matsala da ya shafi ɗaukan ciki ko haihuwa shi ma za ta iya ta ga cewa yaushe ne ta shirya ta ɗauka cikin kuma in ta ɗauka ya zama na cewa ta haihu kuma ta haifi lafiyayyen yaro ita kuma ita ma tana cikin koshin lafiya wani lokaci kuma kamar iyali in sun haifi yara da yawa sukan yi ƙoƙarin su ga sun yi wannan tsarin iyali din saboda su samu waɗannan yaran da suka haifa su iya ɗaukan ɗawainiyarsu da tarbiyyarsu da karatunsu na ilimi da tufatar da su da ciyar da su Shin mata ne kaɗai ya kamata su yi tsarin iyali ko maza ma na iya yi? Eh, hakikanin gaskiya ba mata kaɗai ne ya kamata su yi tsarin iyali ba, maza ma za su iya yin tsarin iyali. Abin da muka fi gani mostly a nan ƙasarmu a mafi yawa mata ne suka fi yi saboda kusan ana ganin mata su ne masu ɗaukar ciki ɗin kuma su ne masu yin ɗawainiyar haihuwa ɗin kuma su ne masu rena. To shi ya saka ya zama na cewa mata sun fi amma maza ma za su iya yin tsarin iyali. kamar wasu irin nau'in ko kuma na ce nau'ikan tsarin iyali ake da su kuma wanne ma aka fi yi musamman a nan Najeriya? To nau'ikan tsarin iyali gaskiya suna da yawa. Kusan zan ce akan dan ana ta samun improvement ko ci gaba a cikin harkar. So ana dan samun kuma sababbin hanyoyi ko akai-akai. To amma dai ala halin abubuwan da muka fi sani shine misali akwai kinga amfani da magani wanda ake ce musu oral contraceptive contraceptive pills su waɗannan ƙwayoyi ne wanda mace take sha kuma ana shan su ne kullum har tsawon tazaran da ake bukata abu na biyu kuma muna da tsinke na copper ko in ce IUCD su kuma su ne ake sawa abu ne roba ne ko in ce a copper ne akwai roba akwai copper kuma da ake sawa shi kuma ana sa shi ne a cikin mahaifa in aka sa shi a cikin mahaifa shi kuma yana kare ko in ce yana hana a shigowa kwan haihuwa cikin mahaifa don haka haka zai hana ɗaukar ciki sannan kuma muna da allura da ake muna da allura kashi-kashi kalan su kusan kashi biyu zuwa uku a da ake amfani da su da kuma wannan alluran shi ma akwai wanda ake na wata biyu akwai wanda kuma ake na wata uku uku su kuma wani sinadarai ne a cikin su wanda shi ainihin sinadaran zai kawo canje-canje a harkar ciwo wannan sinadarai na jikin mace da suke kawo haihuwa ko suke shirya mahaifa saboda haihuwa to sai su hana wannan sai ya zama na cewa mace bata ɗauka ciki ba akwai akwai kuma abubuwa ko ce tsinkaye da ake sawa a ko kasan fata ko a cikin tsoka su ma kuma duk aikin dai kamar yadda su alluran suke yi su ma abin da suke yi kenan su ne muke kiran su implant sannan banda haka kuma a tazaran haihuwa din ana amfani da yin operations akwai operation da ake yi a ɗore bakin mahaifan mace yanda kwayan haihuwa na namiji ba zai iya shiga cikin mahaifan mace din ba bare kuma a samu ma ciki din sannan kuma banda haka akwai misali abubuwa na amfani da ake ake da shi kuma muna kiran su bariya method su waɗannan bariya method sun wani abu ne wanda misali ake yin su temporary irin na wucin gadi za a saka kamar irin su kwaroron roba shi kan shi kwaroron roba akwai na maza akwai na mata to duka ana amfani da shi ne a yayin da za a saduwa tsakanin mace da miji in aka amfani da shi shi kuma kinga ba zai bari ma kwayoyin haihuwan su haɗu ba ballantana a samu shi ainihin ciki sannan banda haka akwai kamar spermicides su spermicides kuma wasu abubuwa abubuwa ne wanda su suna kashe ainihin kwayan haihuwa na namiji ne su su kuma amfani da shi shi yana hana yana kashe su ne so kan gaba za ma su samu ran da za su shiga su haɗu da na mace a samu haihuwa ba to ainihi gaskiya dai suna da yawa waɗannan abubuwa amma dai takaitaccen waɗanda nake gaya miki waɗannan su ne dai a takaici a wanda aka fi amfani da shi especially a nan ƙasar mu ta Najeriya shine wannan IUCD abin dai bincike ya nuna kenan shi wannan IUCD shine wannan da nake ce miki ana sa shi kamar akwai kofa ko wani roba ne da ake sawa a cikin mahaifa da yake hana ɗaukan ciki to a najeriya dai bincike abin da aka mm, sani shine cewa an fi amfani da shi gaskiya saboda ina ga kusan shi wani abu ne wanda yake in ka sa shi za ka iya cire shi a duk da kake so kuma daga mace ta cire shi cikin ikon Allah ba ta ɗaukan lokaci za ta iya ɗaukan wani ciki kuma banda haka baya kawo wani inconvenience ga macen da kuma namijin ma wani lokaci mata in so. suka sa zaka ga sukan manta ma da cewa sun saka shi su ina tunanin kamar mibi ko convenience in shi ko kuma amfanin shi ya saka mata suka fi amfani da shi kuma saboda kasancewar shi daga zara an cire shi za mace za ta iya daukan ciki wallahi kamar magani wanda shi kin ga an yi shi a hormones ne suna shiga cikin jini kuma idan aka ce ma an dakatar da yin amfani da shi already akwai shi a jikin system din mace kafin a ce an fitar da shi an excretin din shi ko ya bar system din ga zai iya daukan dan watanni amma kamar shi IUCD in an sa shi mafi yawan lokuta gaskiya daga an cire shi baya ɗaukan lokaci mace za ta iya ɗaukan ciki in eh, kuma misali in ka sa ma ka fara samun problem da shi within a short time za ka iya zuwa anytime a cire kuma akan sa shi mata da yawa ma sukan ce in sun sa suna mantawa ma ciwa da shi a jikin su saboda baya ba su wani damuwa ko kuma wani inconvenience duk abin da aka ce yana da amfani ko kuma fa'ida ko kuma tasiri a wani gefen kuma ba a rasa kalubale shin wasu irin matsaloli ne ke iya ke tattare da tsarin iyali. Eh to gaskiya kamar yadda kika faɗa ce kam duk abin da yake da amfani baya rasa kuma matsalan shi ko kuma a ce disadvantage in shi. Eh gaskiya family planning su ma haka kowanne daga ciki kuma yana da irin nashi side effect ba za a ce gaba ɗaya irin side effect ɗaya suke da shi ba amma dai kowanne yana da irin side effect ɗin shi kamar wasu mata kamar irin ko pills aka magani ko allura wasu mata in sun yi yana canja musu yanayin al'adarsu banda yanayin al'ada da yake canjawa wasu sukan dan samu su dan rinka bleeding su rinka dan zubar da jini na wani dan lokaci kafin jikin su ya karba ya saba to wannan ma kin ga wani inconvenience ne sannan kuma yana sa yana iya sa mace ta samu karin weight ta yi kiba wasu kuma lokacin yakan sa mace ta yi rama so akwai waɗanda kuma in mutum mace ta yi shi yakan dan daga jininta ko in ce blood pressure dinta so yakan dan kawo hawan jini a wani lokuta sannan kuma wasu daga ciki za su iya kawo matsala matsala na cewa in ka fara yi kuma sai ya zama na cewa baka in ka daina ma kuma haihuwan ba zai dawo ba so duk dai irin waɗannan abubuwan suna da yawa gaskiya but these are the only few that I can mention for now to wace shawara zaki ba wa mata musamman game da tsarin iyali in eh, shawaran da zan ba mata dai abu guda ɗaya ne cewa suna buƙatar su rinka samun tazara a haihuwa tazara a haihuwa shine shele waɗanda suke haihuwa akai akai dinnan shine ake cewa ko ni ko? to suna buƙatar gaskiya su rinka samun tazara saboda jikin su ya rinka warwarewa ya koma daidai kafin su kara daukan wani cikin saboda tafiya ce kamar jone ne ɗaukan ciki zuwa haihuwa duk abubuwa ne wadanda suna kunshe da kalubale kala-kala to yana da bukatar a ce ka dawo da jikinka sosai saboda mai saboda yaron ka din kanshi da ka haifa zai samu ya sha nono yadda ya kamata ya samu kulawa kuma yadda ya kamata kuma ko da wajen tarbiyya ma akwai bukatar ka samu nutsuwa yadda zaka tarbiyyantar da yara a one at a time at least ko ko yaya ne kana yi kafin wannan yanzu yanzu wannan ya kai wani mataki da zai iya makan shi wani abu kin ga kai ma ka samu lafiyanka kuma ko da zamantakewa ma ta bangaren zamantakewa matan in suka samu tazaran sukan fi samun zaman lafiya da mazajen saboda sukan fi samun lokacin mazajen nasu yanda za su kula da 'ya'ya kuma su kula da mazajen sa'annan kuma a ina kira da mata cewa duk sanda za su je tsarin iyali in sun je su je asibitin da ya kamata su yi su je gurin expert su zuwa kemis kawai su sai magani su fara sha su je asibiti a gwada komansu. su a gwada nauyin su a gwada blood pressure din su a gwada musu duk wasu abubuwa a musu test cewa ba wani ciki a cikin su kafin su fara yin tsarin iyali kuma sannan duk inda suka je za su tsarin iyali akwai buƙatar a gaya musu hanyoyi da ake da su da kuma matsalolin hanyoyin da kuma amfanukan hanyoyin shine zai ba mace daman da za ta zaɓi wanda take so ta ne mace ta zaɓi wanda take so ba wai asibiti a ce kaza zaki ba unless in ba kowa an ga wani abu a cikin abin da ta zaɓa din ba za a iya sanar da ita ilmantar da ita cewa to amma fa kaza nan da kika zaɓa kamar zai miki kaza zai kaza amma dai a bata dama ta zaɓa abin da take so amma dai Allah a rinka zuwa asibiti idan za a yi tsarin iyali a daina yin shi da ka. Shin iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali ko tazarar haihuwa musamman a nan Najeriya? Eh kwarai da gaske iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali. Ai shi tsarin iyali ma ba zai yi ba idan babu haɗin kan mata da miji. Ai dole sai an samu fahimta da yadda da yarjejeniya tsakanin mace da miji sannan shine ma za a iya yin tsarin iyali. Saboda mace ke ai ba za ki tafi ki je ki tsarin iyali ba tare da yardan mijinki ko amincewar shi ba. Shi kuma miji shi ma bai kamata ya tilasta wa mace na dole sai ta yi a tsarin iyali ba idan ba ta bukata shi kan shi zaɓin tsarin abin da ake so a yi din ina ganin ya kamata a ce da mata da mijin ne suka tsara suka zaɓi wanda ya kamata a ce macen ta yi saboda wannan shi zai kawo fahimta shi zai kawo zaman lafiyansu ko da a ce misali in the process an samu wani dan complications ko wani side effect to abu ne wanda kin da tare aka yi kin gane za a samu fahimta kuma za a fi samun galaba a cikinsa. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. A Tuma da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Maimuna matar Aliko Auta kafinta yalwa da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabin Rijau tare da Aisha Lawal bin Hambali da Zainab Barista suka ce mun san za a rina magana ɗage zaɓe a najeriya wannan ba sabon abu ba ne fatanmu da shine koma da yaushe ne allah ya bamu shugabanni na gari amin saƙonmu na gaba ya fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce muna murna da sake kulla yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa da gwamnatin kasar chad ta yi da kungiyar 'yan tawaye a gabashin kasar da fatan allah ya sa kulla yarjejeniyar ya zama sanadiyar dawo da dawwamamman zaman lafiya a kasar chadi da ma kasashe makwabta amin Sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce ci gaba da karancin man fetur da kuma tsadarsa da 'yan Najeriya ke fama da shi a halin yanzu. Abin bakin ciki ne da takaici matuka domin 'yan Najeriya sun gaza sanin inda matsalar take tsakanin NNPC da dillalan man fetur. sakon haɗin gwiwa daga babandi mamman bande da alasarkin yakin nima da tasi'o. unguwar tudu suka ce barazanar shiga yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa suke yunkurin yi a ƙarshen watan janairu abin damuwa ne sosai muna fata gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauki matakan shawo kan lamarin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce 'yan mu na Najeriya da ku da wutar nepa ba mu san wanda ya fi rashin tabbas ba domin sai ana murna kun faɗi cewa za ku yi abu kawai kuma sai maganar tabarwa. Allah ya kyauta amin. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. ta madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliyar yau dinnan Alhamis ta ce an tafka mun fada a Solidar to amma sojojin Ukraine sun nuna turja. Maliyar ta yi wannan bayani ne kwana guda bayan da aka samu bayanai masu cin karo da juna kan kowaye ke iko da wannan gari na gabashin Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta ce tana kira ga kasar China da ta yi ƙarin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar Har yanzu hukumar WHO na mai imanin cewa adadin mace-mace da ake bayarwa daga China ya yi da na hakika. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya za mu sake dawa insha Allah yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma injiniyan mu na yau Joe ni Mahmud Lalo ke cewa ku tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.